dandalin VOA. Dandalin VOA. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan lokaci. A yau shirin namu ya juya wajen 'yan mata ne inda muka ji ta bakinsu akan wankan yamma a lokacin hunturu. Ya take ne 'yan mata? in yi amfani da shi kinga babu wani zai dauka dan gayu ne amma ni na san ina da faso ko kaushi mara da daddare kai ta atishawa kana faci hanci amma fa lokacin da kake wajen nan kuke tare kuke soyayya nan baka jin komai sai bayan ya tafi ka koma cikin gida to fa nan zaka ji sanyi sai daki a shiga balo ga cewa dama sanyin na damun ka amma abin da idan sai yake so ya gani ne ga da hirar tamu ta kasance saboda yanayi da sanyi koma yanayi ya canza yanzu ake cikin yanayi na sanyi ina barin kamar yanzu in zan yi wanka ina bari kamar karfe uku na yamma ba yi da na yi da safe zan yi karfe uku na yamma zan dau kwalliya saboda lokacin sanyi za ta ga yanayin garin yana hazo hazo da yanayin iska a lokacin ta ga in kika yi make up kika shafa hoda kika fuskan ki ya ƙara yin haske zan yi dressing dina zan fito in shiga supermarket a lokacin to ta ga ina jin daɗin kaina ina ganin yanayin garin weather din garin ya canza saboda zanga irin haza-haza ga sanyi da irin wani hazo-hazo ya taga wani zubin aka kalli fuskar mutum ki ga wani fari yi do a lokacin da yamma in kika shafa boda ki kai makeup zaki ga yanda kika san kwara kyau ga yanayin garin da dan sanyi sanyi yauwa zan yi haske kenan ya cike karewa da sanyi idan kin ga da yamma daga bayan da asar sanyi ke sauka sanyi yake sauka eh da yake wani sai dan akwai dan sweater din yan gayu zaki ga an daura a jiki saboda a matsayin kare sanyi ko ko kawai duk dai cikin gayu. cikin gayu ne za ka ringa jin sanyi amma akwai rigar da za ka dan saka a cikin fashion dai ka saka dai ka a gane a san wannan yar budurwa ta yi shiga saboda sanyi za ki dan saka riga ki dan daura wani dan kaya kamar dai jacket ne ki dan daura a jiki kina jin sanyi haka ina jin sanyi yau haka zan maze saboda ina ganin kamar na sa rigar sanyi zan za a raina ni ko kuma zan zama kamar wata local amma idan na sa na difference zan ƙara burge mutum zan dan yi kyau ni dai da sanyi still ina sa rigar sanyi ko da zan fita still baya hana ni kwalliya ta because kwalliya iyawa iyawa ce ko da zafi ko da sanyi akwai yanayin kayan da zaka sa da sanyi kuma still ka yi kyau irin ma ta kallon ka kamar irin su akwai riga da ake ce ma blazer akwai irin su shrug nan duk za ka saka kuma suna kare sanyi? eh to blazer yana kare sanyi don hawa-hawa ne akwai ma irin su hudi inna irin rigan nan mai hula so da sanyi irin yayin shi ake yi kana burge maza an ka sa irin wannan irin sai kana da swag din nan kake sa irin su za ka iya dan sa skirt ɗinka da yar top ɗinka ka ɗora ko ka sa riga skirt da atamfa sai ka ɗora rigar a sama sai ka ɗan yi tarhab ɗinka ka ɗan riƙe jakarka ka dan sa takalminka still kana yin kyau ba abin da yake wani canjawa to um, kisan da yamma ne a wannan kuma hmm. a lokacin hazo ya fi sauka ya kuya kike yi wajen shafa hoda da su concealer da su menene baya bata kwaliya ai wannan yanayin shine yanayin da aka fi so ma da kwalliya ta fi daɗi. Allah, because ta nake a wannan yanayin takura ‘yan mata ke. Ai, ba na takura. Ai, kin san ita concealer idan kika shafa ta. kika zo zafi rana sai ta narke sai duk fuskarki ta kwakwabe kwalliyar amma da sanyi fuskarki still yana nan yadda ya kamata kin sa concealer ki zaki daɗe da ita ba ta yi komai ba ki ɗora powder ki a kai ki sa komai so kwalliya ni ta fi min daidai a wannan a lokacin sanyin nan wajen fita kuma kuna fita din da yamma daga sanyi ga su samari suna fitowa eh to suna fita irin kamar kika dan ci kwalli yake ba fa ma wani abu zaki siya ba kawai zaki je irin su shoprite din nan su country mall din nan kawai saboda kin ɗan sa blazer ki mai kyau da yan riga ki mai kyau kin dan yi shigan sanyin ki mai kyau dan ki burge to in kika yi sa'a kina zuwa sai ki dan haɗu da wani wani ma zai ringa ɗan kallon ki ke ma ki dan jiya ki dan dan yi mishi murmushi to daga nan dai haka haka daga nan haka haka kenan ke ce kike fara bashi wani ma a'a wani shi zai fara wani kuma ke din ce zaki dan yi murmushi to idan shi ma yayi to ke ma kin san cewa shi kenan shi kenan su suke fara amma akwai wani lokacin kuma da kamar yanzu zaka dan je shoprite din nan ka je ka ce ka je kallon fim ba fim ɗin kake so ka kalla ba kawai ka dan ci kwalliya ka ne kakka asarar kwalliya Ɗan gugar ka ta ɓace a banza to sai ka dan je kallon fim din nan eh mana to kin gani ana sanyi dama gashi gashi ke baki saka wata riga da za ta kara sanyin nan ba to inda wani dama da yake dan so sai ya dan cire tashi ya dan dora to daga nan kuma abin da dai kuke gani a fim yana faruwa a gari fankar aka sa ne dama kana jin sanyin iya yi ne sa ka baka saka ba saboda kai ba ka so ka bata kwalliya ka ko ka da swaita kalar kayan da ka saka daga an wannan riga eh to sai ce a na ga kamar kina jin sanyi ga riga ta su a ah, Allah na gode kai fa ai kai ma ana sanyi a aini namiji ne shikenan to sai ki dan saka aka gama sai ki dan ce to ga riga ka na gode mai to wani zai riga ki tambayan nan banki wani kuma in bai tambaya ba ke da kanki za ki ce to a ah, nan ban kama na jan a ringa gaisa saboda na ji daɗin taimakon da kai mun to shi kenan kuma daga nan sai ku ɗora daga daga nan ga sanyi nan yanzu ana ɗan karar sanyi ya kuke yi da yamma dan wankan swaga da kuma neman samari gaskiya yanayin kwalliyarka da wankanka a lokacin sanyi bai sauya ba tunda da lokacin zafi duk kwalliya kwalliya ma da sanyi ta fi Allah saboda me tafi da sanyi ta fi zama a jikin a fuskarka sosai yadda ya kamata akan lokacin sanyi maiko za ka yi gumi duka amma yanzu haka ta ka dawo ba abin da zai same ka to wajen sa kaya fa wankan swaga da ake yi da su wankan karas ya ake to wanka yana nan yadda ake yin shi da sanyi za ka sa kayanka ka ɗauko ɗan rigar sanyi haka dai ka saka sai ka ɗan rolling don sanyi mai nauyi ko kuwa cikin kwalliya ya danganta akwai wata riga da ake ce mata my boyfriend ne ko eh, boyfriend, boyfriend jacket to ai ta wannan ba ta ma rufa ba ta sanyi ba ta sanyi ba ce ba tunda ba ta kara wani sanyi kawai ana dora ta ne fashion eh ana dora ta to ita ce fashion kawai ake dora ta amma ba dan sanyi ba dan zaka ji sanyi to yanzu da kuna jin sanyi haka kuke kuke mazewa dan dai kawai haka ake fita haka ake mazewa a fita kawai to yanzu ki gani ba ba da sai dan mayafi na kan bata kwalliyan nan ne to kin ga yanzu idan na sa wata riga sanyi ai kwalliyan ta baci haka na fito ina rawar sanyin nan amma ina gayin nan dai gayin nan dai ya dan eh. kuma suna kalla samarin suna oh, ba sa ce ba sa tabbar kuma sun yi baya damu ku a to ai su ma ba za su tambaya ba su ma sun san ai cewa dama son yin na damun ka amma abin da idan su yake so ya gani ne me idan su yake so su ga kwalliyan nan su ga komai dinkin nan ya zauna daidai daidai amma yanzu idan na zo na saka rigar sanyi kin ga ba za a ga style din sosai sosai ba <laughs> to malama su ba ki ce ko ba a wannan lokaci ya wani irin kwalliya kike yi dan samu samari gaskiya dai a lokacin sanyi na fi son in sa doguwar riga na fi son in sa doguwar riga ko in sa irin in yi suwaka wato in sa pencil in sa ko t-shirt haka sannan in sa boyfriend boyfriend jacket sai in yi rolling ba na jin sanyi idan na yi wannan shigar sannan kafata kina sa riga sanyi ne kin ce boyfriend jacket din ayi ta nake baya rike sanyi baya rike sanyi amma yana kare maka iska kuma ka dan ji dumi duk da ba wani nauyi ne da shi ba sannan kafata kuma zan dan samu takalmi haka kwaba shu haka duk dai dan dai kan sa safa ne ko da ina da kaushi ko faso ba zan cire wannan ba zan sa safa ba zan samu lopas dina in sa in yi amfani da shi kinga babu wani zai dauka dan gayu ne amma ni na san ina da faso ko kaushi amma ban sa safa ba yauwa an kare kaushi na yau wato da yamma tunda da yamma ne bayan la'asar ake fita Eh, farautar zamani. to ai gaskiya idan kana tare da saurayin ka ma kana gane kana jin sanyi ko baka jin sanyi baka ganewa ai ko zance kake baka jin sanyi eh, saboda ne. saboda gaskiya kana tare kana jin shauƙin soyayya kuma kana tare da wanda kake so baka kawo wannan a cikin zuciyarka sai ka shiga cikin gida zaka san cewa ashe ana sa. duk da tsananin sanyin nan da ake baka tare da sanyi baka ji ta mara kana faci hanci amma fa lokacin da kake wajen nan kuke tare kuke soyayya nan baka jin komai sai bayan ya tafi ka koma cikin gida to fa nan zaka ji sanyi sai daki a shiga bargo <laughs> to ni ai abin da yake bani mamaki yanzu ayo kana waje ana mararin sanyin nan ba ce ba fa jin sanyi so so daga ba abin da baya sawa ba abin da baya haddasawa nan kina kallon shi yana dan miki fari da idan nan kina oh, jin daɗi. Oh, suna fari da ido. Ah, sosai na kallon kallo sai na masoya kawai. Idan kika yi dole ma ke kanki sai kika ji a cikin cewa. <laughs> Ai baya faduwa da baki ke dai kawai sai an yi. Saurayin ma fa ba kowanne bane ya iya sai wanda ya iya. Kamar yana kallon ki ne kamar baya kallon ki. kamar yana kallon gaban shi haka sai dan dan juya kan shi kaɗan sai dan irin kalle ki daga sama har ƙasa irin a hankali ya ƙara kallon ki. To ke da aka yi kallon kallon ke kuma ya A ji nake duk duniya baya ni irin ni kaɗai ce mace irin da ta haɗu ta je wani matsayi. <laughs> Za ki gani. Gaskiya. kuma saurayin nawa ya iya. Ya iya. Ya iya ya iya. a yanzu yawancin samarin dama sun iya antibibi ina baki labarin cewa idan kina tare da wanda kike so kike kauna ba magana jin sanyi ba ke to ai magana jin sanyi me ma ba magana yunwa a ciki ai ba ki ji sai ki fito tun karfe 7 da rabi a ce miki karfe 10 da rabi sai ki ba za ki tunanin ba ka san sai ai kada kike ba tafi minti 15 da fitowa ga gida to me kuke tattaunawa ne hirar soyayya kamar me da me sai baki muryar shi ma abin so ne a wurin ki zai baki labari ya ce an yi kaza an yi kaza ko kuma ya tambaye ki ya so da kauna musamman idan kuna maganan na ya dan kalle ke ce miki beautiful wayo <laughs> oh baby i love you kai in ya ce min beautiful din nan ji nake wayo ko da bana da abun fada daga lokacin sai kije abubuwa sun fara zuwa sai ku fara hira me kika cikin ci abinci wani irin abinci kika ci ne kin san kowa kala-kala ne akwai bambanci na addini da al'ada kin ga waɗanda ba musulmai ba kin ga su suna iya yin su kalmar da suke cewa hog to kin ga za su ji ɗumin kansu amma kai a musulmi sai dai daga ɗan nesa ne nan dai a kuna ɗan eh, a kin san mata ɓaci akwai musulman ma da suke yi ba ƙarya ciki ana dan rage hanya tun kafin a karasa gidan auren ana rage zafi amma mu dai ba ma yi dai kallon nan dai ba karya muna yi ya dan kalla ka kalle shi amma dai wancan aikin san gida-gida tarbiya-tarbiya ne mu gidanmu a cikin gida ake zance kowa yana wucewa ana kallon ku kuna kallon su to amma fa baya hana mu dan mu. da dan ya dan kalle ni ya farin nan ni ma na yi tokin gani ko magana nan dai lokacin sanyi bibi lokacin zafi ma abin ya fi worst lokacin sanyi abin ya fi daɗi soyayya hmm. lokacin zafi ko kwalliya kika yi hankalinki ya tashi ki ji jikinki duk baki jin daɗi amma lokacin sanyi zaki ji wani daɗi iska nishaɗi yana ratsa ki dama dama ma dai idan kika haɗu da wanda ba kya ka irin farkon can ba ki gaya ta kunshe ki ba za ki ga abin ya ishe ki amma na gaya miki facewa cewa idan sai kai awa biyu baka tunanin minti biyar ma kai ko minti goma kai da fitowa daga ciki.